Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ƴan amana ta barkanku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. na ma abota kallon fina-finai afwan wannan sanarwar ma ta zo muku a makare a shahararrun fim na kuka daɗe kuna jira mai suna kwaɗayin duniya a wannan fim din na kwaɗayin duniya zai fara zuwa muku gobe asabar 26 ga wannan watan na march da muke ciki insha Allah kan YouTube channel ta mai suna Mr. President One TV da kuma KTV da kuma Tarayya TV a wannan tashoshin zai fara zuwa muku duk ranar Asabar karfe 9 na dare insha Allah ku kasance tare da mu a wannan fim din zai ƙayatar da ku zai nishadantar da ku insha Allah nagode nagode nagode dakata wallahi ko ta linga a cikin sai mun yi kuɗi ba wai sai kai kuɗi ba haba kai ko an intelligent sai mun yi kuɗi garin ya za a yi haka bar shi ya gudu garin ya ma ya buge ka me yasa baka sa alburushi ka fasa mai kanshi ba ni dan sanda ne kuma yan sanda ne kuma ni na shiga dan sanda da yakinin cewar zan yi ma al'ummar ƙasa ta aiki tsakanina da Allah. Plan A ɗinmu ya bi rushi plan b mu ya rushe yanzu za mu je plan c kwaɗayin duniya